Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu rarun ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da kuma dalal. Har ma da alfa rediyo na birnin Kumasi a kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Alhamis 14 ga watan Satumba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To wata gobara da ta tashi da sassafe a wata makarantar addini mai zaman kanta a babban birnin Malaysia, Kuala Lumpur, ta yi sanadiyar mutuwar mutane 23 a yau alhamis a su matasa maza a can kasar india kuma kimanin mutane 19 ruwa ya cinye su sakamakon kifewar wani jirgin ruwa da yake makare da mutane a kogin yamuna da ke kudancin kasar a yau alhamis jami'ai sun tabbatar da cewar 'yan ta'adda kungiyar isis sun filla kan wasu fararen hula kai guda biyu da suka yi garkuwa da su a yankin afghanistan da ke da yawan tashe-tashen hankula a yankin gabashin kasar a yau alhamis to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka Ƙasashen kasashen haɗin gwiwar yankin sahel sun koka game da jan kafar da suke fuskanta wajen neman tallafin kuɗaɗe da ƙasashen duniya inda Ƙasashen chadi mauritania nijar burkina faso da mali sun ɗora wa shugaban ƙasar mali nauyin gabatar da wannan magana a taron majalisar ɗinkin duniya na makon gobe a birnin new york haka kuma za ku ji an kammala taron wanzar da zaman lafiya da gidauniyar wanzar da zaman lafiya tsakanin ƙabilun najeriya ta a birnin Legas, taron dai ya samu halartar wakilan kungiyoyin ipoe na 'yan biafra da kuma na arewaci da kungiyar miyatta allah da na yankin oduduwa na ƙasar yarbawa haka kuma al za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Wata gobara da ta tashi da sassafe a wata makarantar addini mai zaman kanta a babban birnin Malaysia, Kuala Lumpur, ta yi sanadiyar mutuwar mutane 23 a yau Alhamis, kasarin su matasa maza. jami'an kashe gobara sun ce gobarar ta asuba a makarantar darul qur'an ittifaqiyya ta fara ne a dalilin kwanan ɗalibai a saman bene inda ɗaliban ke bacci waɗanda suka mutum sun hada da yara maza 'yan tsakanin shekaru sha zuwa sha bakwai da kuma malamai guda biyu waɗanda suka kasa fita saboda hanyar fita daga ɗakin guda ɗaya wuta ta mamaye ta kuma tagogin ɗakin duk an rufe su da ƙarafa. hakanan waɗanda suka gane wa idanunsu suka tsaya babu yadda za su yi suna jin ihun yaran yayin da wutar take ci an samu gawarwakinsu a dunkule wuri guda a gefen ɗakin da ya ƙone jami'an kashe gobara sun ce akwai yiwuwar ɗaliban sun mutu ne sakamakon hayakin da suka shaƙa an ce ci ɗalibai goma sha takwas daga gidan shida daga cikinsu an kai su asibiti cikin mummunan hali ana gudanar da bincike akan abin da ya haddasa wutar amma jami'ai suna zaton wayar lantarki ce ta jawo a can kasar india kuma kimanin mutane goma sha tara ruwa ya cinye sakamakon kifero wani jirgin ruwa da ya makare da mutane a kogin yamuna da ke kudancin kasar a yau alhamis jami'ai a jihar uttar pradesh sun ce kwale-kwalen na ɗauke da mutane kimanin arba'in zuwa sittin yayin da ya nutse a kusa da garin bakfat kwale-kwalen a makare yake da mutane fiye da yadda ya kamata a ɗauka da akalla kimanin mutum talatin an ce ceci kimanin mutane goma daga hadarin, yayin da wasu suka ɓata wanda har yanzu ba a gansu ba hatsarin jiragen ruwa abu ne da aka saba gani a India, sakamakon birs da dokoki da kuma rashin gyara jiragen ruwan da ake yi to labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc jami'ai sun tabbatar da cewar 'yan ta'addan kungiyar isis sun filla kan wasu fararen hula kai guda biyu da suka yi garkuwa da su a yankin afghanistan da ke da yawan tashe-tashen hankula a yankin gabashin kunar a yau alhamis gwamnan yankin wahidullah kalimzai ya faɗa wa murya amurka a yau alhamis cewa al'amarin ya faru kwanaki biyu a lardin na manogi ya ce waɗanda aka kashe ɗin ba su da wata alaƙa da gwamnati rashin ƙungiyar isis a afghanistan a yankin khorasan ya ɗauki alhakin yanka mutanen inda suka zarge su da cewar 'yan leƙen asirin amurka ne a shafinsa na yada labarai na duniyar gizo ƙungiyar 'yan ta'addar ta makala hotunan waɗanda aka yi garkuwar da su sanye da kayan 'yan fursunan amurka ta guantanamo bay da aka yi ta cece ce a kanta Rasha da Belarus sun fara atisayen sojoji a yau Alhamis wanda ya jawo damuwa ga 'yan kungiyar NATO sakamakon yawan sojoji da kuma yanayin atisayen. Ministan tsaron Rasha ya ce kimanin jami'an soja bakwai ne ke cikin atisayen a wurare guda shida a Rasha da Belarus. game da jiragen saman yaƙi 70 da tankokin yaƙi 250 da kuma jiragen ruwan yaƙi guda goma. ma'aikatar da ta ba da sanarwar da ke cewa atisayen an yi shi ne don gwajin matakan tsaro kawai ba a ɗauka an auna akan wata ƙasa ko wasu ayarin ƙasashe ba major general oleg vonov wani babban jami'in sojin ƙasar belarus shi ma ya baya tabbacin makamancin wannan ajiyar laraba inda yake cewa wannan aiki bai yi barazana ga makwabtan ƙasashe ko turai baki ɗaya ba atisayen zai kai har ranar ashirin ga watan satumba ana yi To a yau din dai Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Rex lesson zai gana da jami'an Birtaniya da na Faransa a birnin London domin tattaunawa akan kara matsawa Koriya ta Arewa lamba akan shirin ta na nukiliya da makami mai linzami. Sa'an nan kuma ya halarci tattaunawar da ake yi tsaya za a yi yanayin da siyasar Libya ke ciki. Da farko Mr. Tillerson ya fara ganawa da prime minister Birtaniya Theresa May, to amma bai amsa tambayar manema labarai ba da suka rika yi masa akan Koriya ta Arewa da Libya a yayin da ya isa. abubuwan da zai yi sun hada da zantawa da ministan harkokin waje boris johnson da kuma daraktan siyasa na faransa nicolas de rivera Ofishin Johnson ya ba da sanarwar cewar jami'an guda uku za su tattauna yadda za a tunkari halin tsokanar fada da matakan da gwamnatin Koriya ta Arewa take ɗauka ba bisa ka'ida ba. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump a yau Alhamis zai je kudu maso yammacin Florida domin jin yadda ake gudanar da ayyukan farfadowa daga bala'in mahaukaciyar guguwar Irma kuma zai gana da wasu daga cikin mutanen da mummunan guguwar ta shafa. tunda ya ayyana florida a matsayin yankin da masifa ta shafa matakin da ya sa jihar ta samu tallafin gwamnatin tarayya da wuri ana ci gaba da yunkurin farfadowa amma jami'ai sun yi kashe da su ɗauki tsohon lokaci kafin a gyara barna da guguwar irma ta yi wa wacce ta gargar tsatsibirin caribbean da dama jami'ai na bincike ko rashin wutan wutar safarar na'urar sanyaya ɗaki ne ya jawo mutuwar mutane takwas a wani gidan kula da marasa lafiyar tsofaffi a hollywood florida gwamna rick scott ya yi kira da a binciki ma'aikatan akan wannan abu da ya faru. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, kasashen yankin Sahel sun koka game da jan kafar da ake fuskanta wajen samun tallafin kudade da kasashen duniya don kaddamar da ayyukan rundunar haɗin gwiwa da suka kafa da nufin tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci. dalilin da ya sa kenan shugaban ƙasar mali ya fara wata ziyara domin neman shawarwarin takwarorinsa na wannan yanki kafin taron majalisar ɗinkin duniya na makon gobe wakilin murya amurka a mai sulamu barma ya aiko mana da ƙarin bayani a yunkurin da suka sa gaba don samun yardar kasashen duniya su amince don taimakawa da kudaden gudanar da wannan runduna ta g sahel kasashen Chadi, Mauritania, niger Burkina Faso da Mali sun ɗora wa shugaban kasar Mali nauyin gabatar da wannan magana a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na makon gobe a birnin New York. Saboda haka Ibrahim Bubakar Keta ya ziyarci niger a jiya Talata a ci gaba da zagayen kasashe mambobin Jason Sahel don har haɗo da shawarwarin da suke ganin za su gamsar da masu hannu da shuni in ji shi. Euh, encore d'une voix forte, unie, solidaire, sans faille aucune. Nous rendions là-bas. sai sulaki na Shugaban kasar niger Isu Muhammadu mai masaukin baki ya kara da cewa yakin da kasashen jason Sahel suka sa gaba magana ce da ta shafi duniya baki daya. Kuma muddin 'yan ta'adda suka yi nasarar ruguza matakin da kasashen wannan yanki ke ɗauka matsalar ka iya kutsawa zuwa kasashen yammaci. saboda haka ya ce nauyi ya rataya a wuyan kasashen duniya su ba da gudunmuwa don ganin an dakile wannan matsala tun kafin ta bunƙasa. Pour rendre opérationnelle cette euh, force conjointe, il est important que nos pays bénéficient de la solidarité internationale. faut pas que les gens nous observent kimanin miliyan 425 na dalar amurka ne ake bukata domin tafiyar da ayyukan rundunar jason sahel a shekarar farkon kaddamar da ita saboda haka kowace daga cikin kasashe biyar mambobin kungiyar ta yi alkawalin bayar da miliyan 12 na dala yayin da tarayyar turai ta bada miliyan 50 na euro sai kasar faransa da ta yi alkawalin za ta tallafa da miliyan 8 na euro a nan gaba saboda haka neman gudunmuwar kasashen duniya ya zama tilas in ji ministan harkokin wajen Nijar Ibrahim Yakuba wanne ke ganin akwai alamar haske a taron na birnin New York. Mun san mutane za su kama saboda a hankali a hankali mutane za su gane. Ka tuna fa lokacin da aka fara zancen aza sojojin ga duk kasashen garkasar na tura dibin suke ba zai yi ba. Wasu ma sun kiyace suke me yasa same ku. A hankali a hankali su mun yi niyya mun ce za mu yi to sun gani kenan abin da zai tabbata kuma abin da yana da amfani muna ce musu akwai su za dubu goma sha uku da aka aiko cikin minisma wanda duk shekara ana ba su kuɗin dolar miliyar guda kuma yanzu an kashe musu wajen mutum ɗari da arba'in kuma ba su ciyo nasara abin da ya kamata ba saboda tsarin bai kama bai daidai ba da halin da muke muka ce wannan kuɗi da ake bada cikin minisma mu an ba mu kashi guda cikin biyar ya ishe mu je mu yaƙi kuma mu ci nasara wannan kasashe masu jan kafa ba su da izinin su ja kafa nasarorin da rundunar kasashen tafkin chadi ta samar a yakin da ta kaddamar da boko haram ya sa kasashen jason sahel na cewa kafa rundunar haɗin gwiwa mai yawan dakaru dubu biyar sai dai rashin samun wata ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki kwatankwacin najeriya da ke ɗauke da nauyin rundunar ƙasashen tafkin chadi ya sa ƙungiyar jason sahel tara ƙoƙon bara wajen ƙasashen duniya in ji shugaba isu muhammadu na niger sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gai da Sulamu muna barma. A jiya ne aka kammala wani taron wanzar da zaman lafiya da wata gidauniyar wanzar da zaman lafiya tsakanin kabilun Najeriya ta shirya a Legas. Wakilin murya Amurka a Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. shi da wannan taro da wata kungiya mai zaman kanta mai suna foundation for ethnic harmony in nigeria ta shirya ya samu halartar wakilan kungiyoyin ipoe na yan biafra da kuma na arewaci da kungiyar miyatta allah da na yankin oduduwa na ƙasar yarbawa taron dai an shirya shi ne da nufin tabbatar da wanzar da zaman lafiya a tsakanin kungiyoyi da kabilu daban-daban na nigeria to ko ya za a yi a tabbatar da zaman lafiya tsakanin bangarori daban-daban na Najeriya, musamman bangaren kungiyar fulani tambayar kenan da na yi wa alhaji salisu ba kai sarkin fulanin shagamu a jihar ogun mun yi tsaron haka kan kullum mai kare abubuwan suke faruwa na bangaren abin da shafi fulani da manoma na kudu masu yammacin kasar nan to mun shawo kan wannan matsala yanzu dai ba kawai wannan matsalolin irin da saboda tun ba mu da ainihin sarakunan eh, filan da kuma ainihin shugabanni mana ko kuma kwamishinoni na yanki na wannan yanki to an samu zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma ba irin kamar can baya ba to sai dai a waje daya wasu kungiyoyin na ganin cewa batun wanzar da zaman lafiya ko kuma taruka na zaman lafiya da ake gudanarwa akai akai a najeriya ba shi bane zai tabbatar da zaman lafiyan illa adalci a tsakanin shugabanni da kuma gwamnati kamar yarda malam musa jika na kungiyar amnesty support yake cewa wannan mu a wurin mu ba shine mafita ba kuma ba shine maslaha ba abin da ya kamata gwamnati ta yi ma mutane abin da ya dace da su wanda zai tallabi rayuwarsu duk wannan abubuwan da kake gani tashe-tashe hankalin da kake gani ba wani abu yake haifar da su ba illa kawai rashi da yawan mutane yawa a hannunsu na farko babu wadataccen kuɗi a hannun mutane na biyu babu wadataccen lafiya a hannun mutane na uku babu wadataccen tsaro na al'umma wanda za a kula da lafiyansu da kuma dukiyoyinsu da kuma rayukansu su kaga duk waɗannan matsaloli suna da yawa amma idan kullum aka ce za a yi ta taro domin a samu zaman lafiya zaman lafiya fa bai yiwuwa mutum yana fama da yunwa a cikinsa kai kuma da kake shugabana kana cin kajinka kana cin kwanka kana cin abinci su uku a rana ni a rana ɗaya ma ba ni iya samun ma masu ci su ka ɗin ma su kaga duk waɗannan abubuwan mu muna kallon cewa gwamnati ya kamata ne ta yi wani abu wanda za ta tallabi rayukan ko kuma al'umman rahotannin jaridu a najeriya dai sun ruwaito kanin namdi kanu mai suna prince emmanuel Kano. yana mai cewa fatan su shine na tabbatar da adalci a tsakanin al'ummomin najeriya daban-daban kuma kungiyar bata yarda da ɗaukan makami ba domin fagen fada babangida jibrin amurka daga lagos Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi ku bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. To madalla a gaida baban gida jibrin to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe ga shirin mu na gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan zaure mun gayyato Birgediya Janaral Usman Sani kuka shiƙa mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyi a kan yaƙi da 'yan Boko Haram. idan kuna biye da mu a makon jiya malam sale bakoro sabon fegi a can damaturu jihar yobe ya yi tambayoyi guda hudu na farko akan wa'adin kwanaki 40 na kama shugaban 'yan boko haram a raye ko a kashe da ya ce wa'adin ya ƙare ba a yi musu bayani ba sai hare-haren da 'yan boko haram ke ci gaba da kaiwa a kan birnin maiduguri da kewaye sai batun wasu 'yan boko haram da suke son su yi mubaya ga gwamnatin najeriya daga ƙarshe sai tambaya a kan cewa yana ganin an samu ci gaba. kuma an samu koma baya a yaƙi da 'yan boko haram to general usman sani kuka sheka ya fara bashi amsa a kan wa'adan kama shugaban 'yan boko haram da ya ce rundunar soja ta kwashe kimamin sa'o'i biyu tana bayanin halin da ake ciki game da wa'adan kama shugaban na 'yan boko haram ga brigadier general usman sani kuka sheka zai ci gaba da yi mana bayani. magana da kake waɗi cewar ko litinin ta wuce akwai inda 'yan ta'adda suka je wasu ƙauyuka suka yanka wasu mutane eh haka ne wannan magana haka take a ina ganin namance sunan ƙauyen kusa da can dai karamar hukumar kwanduga ne a nan jihar borno to hakikanin gaskiya abubuwan da ake samu wani lokaci yadda ake yada labarai dole sai ka bi diddigi ka tabbatar da shin menene ya faru a akan sami ɗaiɗaiki na 'yan ta'adda na boko haram da suke zuwa ƙauyuka neman abinci ko kuma wasu abubuwan masarufi suke kai ma mutane farmaki yanzu hakan nan ma akwai wani ƙauye na tattare da ko ina ne akwai wasu tsarshi mutum hudu a ƙauyen babu kowa sai su su ake zargin suna ba 'yan ta'adda a bayani so yadda duk kake ɗauka abubuwan kamar ba a yin abubuwa ana yi daidai gwargwadon hali bayan da za a ce sojoji suna ko'ina a kowane lungu da kowane sako mahi a ala shine idan har aka ji bayani a sanar da mu zancen a kayi maganar mu baya a ban ji ba amma dai ina ganin kana maganar dangantaka ko alaka da cewar yadda haka sako 'yan matan chibok da a'a to na fahimta akwai zancen kace 'yan ta'adda na boko haram da suke baya a suke abin nan din ajiye makamansu ko mm. kwanaki sittin da tara sun ajiye makamansu kuma mun nuna ma duniya muna maraba da duk wani ko wani da ko duk wasu 'yan ta'adda da suka ajiye makamansu ko buɗe take kuma ana ɗaukaka su da mutunci a duk da dai cewar shari'a za ta yi tasirinta amma a hakikanin gaskiya a yanda ake su 'yan ta'adda suke yada jita-jita cewar ana muzuna musu ba haka bane ba akwai tanadi na musamman da aka yi yadda ake ah, kula da su kuma har ana kai da nuna musu aka koya musu sana'o'i zancen kuma kokarin da ake ko haɓasa na ceto sauran 'yan matan sakandare ta cibok da 'yan ta'adda na boko haram suke rike da su a hakikanin gaskiya ana bakin kokari a da wani lokaci mukan ji bayani abin da nake so in tabbatar ma da shi shi ne ko da wani lokaci ana kokari kuma fata muke in insha Allahu ba ma su waɗannan 'yan matan ba duk wani ko wata da 'yan ta'adda na boko haram suke rike da su an karɓo shi an sada shi da iyalin shi To mutum na gaba ka yi tambaya ko. Wa alaikum salam kaɗan buɗe murya ko. na Suleiman Musa da Matu. To. Tambaya ta farko ita me yasa ne gwamnati ta fi damuwa da 'yan matan ciko ba ta damu da sauran matan da 'yan Boko Haram da su a jikina ba. Sannan tambaya ta ta biyu ita kamar mu a jihar Yobe muna ɗaya da da Boko Haram ko kuka samu su za mu iya cewa tasa'in ji ɗari sun samu sauƙin boko haram amma har yanzu idan ka tashi daga damaturu za ka je biyu sojoji suna walakanta mutane har akwai gurin da za ka samu ƙarfi wani ƙarfe da kai za ka zo direba da za ku kaga ƙarfen su yana yana kallon su wuce da kun ka je kan nema haka ne za a sauke yara ƙanana za a sauke tsofi a sauke mata duk ana yi za mu yi tafiya ta sai ta rabin kilomita wani guma za ka ce kilomita ɗaya kuma shi da kansa janar ma kwanan nan bai zuba bai daɗe ba ya wannan hanyar. To janar ka ji tambayoyin nasa ko? Eh na ji um, na farko yake cewa me yasa aka fifita ceto 'yan matan cibo kan sauran al'umma. Da eh. ganin gaskiya ba sojojin Najeriya ina ganin sha'ani ne na 'yan jarida da suka yayata abin kuma kai ka sani abin da ya faru sata 'yan matan cibok da aka yi wani abu ne da ba a taɓa yi ba a duniya dole hankalin mutane ya wanzu a wajen. Amma mu a yadda muke gudanar da ayyukan mu a sojojin Najeriya kowane ɗan Najeriya daidai yake da kowane ɗan Najeriya. Kuma daidai gwargwadon hali muna ba mu in kai la'akari da cewar mun kwato mutane sun fi dubu goma da waɗanda 'yan ta'adda na Boko Haram suke rike da su. Ka tuna hotun hijira dubu biyu da tara suke wannan aiki nasu in ba waɗannan shekaru biyu da aka samu canji aka sami shugabanni waɗanda suka yi azama a ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda na boko haram a hakikanin gaskiya ma ba mu bambantawa tsakanin kowane ɗan najeriya ɗaya kenan zancen kuma magana da kake cewa ana musguna mu mutane musamman ma tsakanin hanyar da ta tashi daga a garin damaturu har ta biyu eh gaskiya ka faɗi eh, haka ne cewar ina bin wannan hanya kuma ma nikan kwana akan hanyar ba ma ni kaɗai ba duka har da shugabanninmu duka eh, wannan zargi da ake yi ban da tabbacin shi amma yanzu da ka faɗi insha Allahu za a ɗauki matakai saboda shi kwamanda na rundunar ta 27 wanda hurumin shi ne za a shaida mashi na tabbatar zai bi diddigin abun insha Allah za ka ga canji in dai haka ne. To malami na gaba matso ka yi tambaya ko? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Sunana Muhammad Bello daga nan cikin garin Damaturu. To tambaya ta da nake so in yi wa general shine akwai daga nan cikin mu garin Damaturu alhamdulillah mun samu sauki sosai. Akwai gurare da ake samun matsaloli na iskanci wanda idan ka je ka samu majoratin wa'anda suke daure wannan abu gindi jami'an tsaro ne idan ka yi kokarin hana yarinya yin eh, abin da take yi na wanda ba daidai ba za ta iya kira maka soja ya zo har gida ya ci ma to me general zai iya gaya mana kowane irin mataki yake ɗauka dangane da irin wannan al'amari to wurin da ka faɗi ba suna ne eh akwai to ina so mai wani wuri ne ka faɗi sunan wurin kamar irin su kandahar irin su zango irin su akwai wani guri da ake shi masa alai maina duk irin wannan gurare ake irin wannan ta'addancin. To bari janaral da baka ansa janaral ka ji ko? Eh na ji alhamdulillahi cewar an sami a sauki a jihar Yobe gaba ɗayanta ba ma wai garin da masu ruga kawai. kuma waɗannan abubuwa da yake magana cewar akwai wasu wurare da ake aikata aikin a sha ko wurin ma sha'a sannan mm. kuma ga alama mata na taruwa idan kuma aka yi musu wani abu sai su je su kira soja a takaice dai yana faɗin yana eh. zargin sojojin ne ke aikata wannan aiki ta haka to abin da nake so ya gane shine na saurare shi kuma insha Allah za a bincika idan har muka tabbatar da cewar sojoji suna da hannu kan waɗannan abun za a yi maganin abu. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu General Usman kuka sheka zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin na sai bango ya tsage. 欧在拉线。 To madalla a gai da jimai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro ke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Liman Muhammad Mala Bajoga ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya shawarar da aka bawa matasan Najeriya na dogaro da kai abin farin ciki ne ganin yadda aikin gwamnati yake wahalar samuwa musamman ga 'ya'yan talakawa. yau aikin gwamnati ya zama sai dan mai kuɗi ko kuma dan wani kusan gwamnati fatan mu dai Allah ubangiji ya sa matasa su gane dogaro da kai yafi tsammanin aikin gwamnati sai wasikar haɗin gwiwa daga Tanimu Inuwa zangon Buje da Ismail da zangon Buje suka ce salam VOA Hausa muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa ta gyara mana wutar lantarkin mu na garuruwan Karnaya da Yalwa da Duru da zangon Buje da kuma garin Dindibus domin koya watanni biyar kenan ba mu da wutar lantarki tun bayan da aka sace mana wayar wutar mu Sai sako na gaba ya ce kafa dokar ta ɓaci da gwamnatin jihar Abia ta yi biyo bayan wani hatsaniyar da ta ɓarke a jihar. Wannan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka ya yi daidai. Ina fatan gwamnatin jihar za ta ɗauki mataki akan duk mutumin da aka same shi da hannu dumu-dumu a cikin wannan rikicin. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Ciledi jihar Bauchi, Najeriya. sai sako daga yakubu abdullahi dambam da alhaji mustapha shamadu dambam da bala muhammad dambam suka ce salam VOA Hausa. Don Allah ku miƙa mana mu ga gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da ya taimaka ya ƙara gina mana ɗakunan kwantar da majinyata a asibitin General na garin Dambam. don a gaskiya ɗakunan sun yi kaɗan inda har a wani lokaci ake kwantar da majinyata a ƙasa a sakamakon rashin wadatattun ɗakunan. Ako na gaba ya ce hakika akwai buƙatar a ɗauki ƙwaƙwaran matakin magance yadda wata ƙabila za ta sha iska ta rinka kashe wani jinsin al'umma da ƙone dukiyoyinsu haka kurum domin biyan wata bukatar ƙashin kansu daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi to madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya To wata gobara da ta tashi da sassafe a wata makarantar addini mai zaman kanta a babban birnin Malaysia, Kuala Lumpur, ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 23 a yau Alhamis, a su matasa maza. Jami'an kashe gobara sun ce gobarar ta asuba a makarantar Darul Qur'an Ittifaqiya ta fara ne a ɗakin kwanan ɗalibai a saman bene, inda ɗaliban ke bacci. waɗanda suka mutum sun hada da yara maza 'yan tsakanin shekaru sha uku zuwa sha bakwai da kuma malamai guda biyu waɗanda suka kasa fita a saboda hanyar fita daga ɗakin guda ɗaya wuta ta mamaye ta kuma tagogin ɗakin duk an rufe su da ƙarafa. A can kasar India kuma kimanin mutane goma sha tara ne ruwa ya cinye su sakamakon kifewar wani jirgin ruwa da yake makare da mutane a kogin Yamuna da ke kudancin kasar a yau Alhamis. A jami'ai a jihar Uttar Pradesh sun ce sun kwale-kwalen na dauke da mutane tsakanin 40 zuwa 60 a yayin da ya nutse a kusa da garin Bagpat. Kwale-kwalen a makare yake da mutane fiye da yadda zai dauka da akalla kimanin mutum talatin An ce ci kimanin mutane goma daga hadarin a yayin da wasu sun bata ba a gansu su ba. Jami'ai sun tabbatar da cewar 'yan ta'addan kungiyar ISIS sun fille kan wasu fararen hula kai guda biyu da suka yi garkuwa da su a yankin Afghanistan da ke da yawan tashe-tashen hankula a yankin gabashin Kunar a yau Alhamis. To madalla masu mu ana muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. inda za mu ba ku damar kiran waya domin ku bayyana mana ra'ayoyinku bisa abin da ke faruwa a kudu maso gabashin najeriya na neman kafa ƙasar biafra wacce rawa jama'a za su taka don warware matsalar muna son jin ra'ayinku akan wannan yanzu amarin nazir ahmed hausa da ya tana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau malam zabir ni sarfil hashin gumel ke cewa a huta lafiya amma kada ku kashe rediyon ku domin usman maryam da safinatu na nan tafe da shirin yau da gobe shirin matasa